الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إبك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحما وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشر للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم ارتقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه أخرجناه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وبصاله ثلاثون شهرا حتى أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوضئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأصله لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم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 shida ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya miladiyya, amma in ji malaman tarihi gashi yau Allah mai girma da ɗaukaka ya kawo mu garin Zariya garin su malam yusuf na dawa samaru muna fata Allah subhanahu ta'ala ya sa mu yi karatu lafiya mu tashi lafiya Taken karatunmu na yau shine bita da ƙulli dukan kabarin kishiya. Bita da ƙulli dukan kabarin kishiya. to ya kai muka ce bita da ƙulli bita da ƙulli ne na wasu karatu da muka yi guda biyu na ɗaya mun yi shi a mando muka yi mashi taken abun takaici mai takaba ta yi ciki na biyu kuma muka ce gobara daga kogi kashe ki sai dai Allah to tun da karatun muka yi shi guda biyu muka ji ya shiga sosai sai muka ce to bari mu yi bita da kulli na farko akwai abubuwa da dama da ke gabanmu amma yanzu abin da ya dami ɗan najeriya shine tsaro shine ko ba a yi ma kwalta ba a yi ma titi ba a yi ma ba a jawo ma ruwan famfo a bakka dai ka rayu ka nema da ƙarhinka to amma yau da ka bar gari wani zai ɗauke ka ka zama abin saidawa ta ya ɗauke ka ya ɓoye ai ta ciniki an hana sai da shanu mu can amma ba a hana sai da mutum ba amma kullum duk sadda mutum ya gaza a mulkin shi sai ya waiwayo ka ya ce maka kai ne laihinka ne zo ka ji tsoron Allah to ko in ba so ake sai kun zama mala'iku sannan a mulke ku ba su dai mala'iku su ne Allah ya gaya mana la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma amma shi da adam tun da aka yoshi dama wajen yoshi tun wurin yoshi mai kuskure ne sanadiyar zowa annabi adamu duniyan ma kuskure ne ya zo wanda dama asali dama an ce in ni, ja'ilun fil ardi khalifa Allah ya ce zai zama khalifa a bayan ƙasa amma me ya sala salar sai ta zama wani kuskure ne to shi dan adam dama Allah ya yo shi mai kuskure saboda haka in dai an samu matsala a bincika a gano ina matsala take mun tabbatar giyar da ake sha a America ba a shanta Najeriya giyar da ake sha ingila da zinar da ake yi can ba a yi najeriya ya kai suke zaune lafiya hmm? duk wanda zai yi adalci ga mu'amala shi billahi azimi ko gidanka ne kake adalci amma baka sallah gidan ya zanna lahiya kuma duk sallar kada azumin ka gidan in ka riƙe zalunci wallahi tallahi ƙa'ida sai kaga wata ta ɗauko ta ɓarya za ta buge guda in ka ƙi adalci to ya aka yi haka Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗi wasu ayoyin da za mu yi su filla-filla sai mun gama wa'azin a ce ayya ji ƙur'ani ya manta wala wannan ahalar ƙura amanu wata ƙau hana alaihim barakatun mina sama'i wal ard walakin kazzabu fa kaznahum bima ya yaksubun sai muka ce bari mu biyo ta nan mu riga kai karanta mana wala wannan ahlul qura wala wannan ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin fa كذبوا bima kanu كانوا kasan najeriya an dade ana mana shayi da gatari. duk malamin da ya taso in wata buƙatar shi ta taso to zai shiga ƙur'ani ya zazzabo ayoyi na biyan wannan buƙatai yanzu da an zo siyasa in ana so a tsaida ma musulmi a yi ma bayanin shi sai a lalubar irin afa na ja'alul musulmi na kal mujrimin ma'alakum kaifa tahkumun am naj'alul lazina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar da ya samu matsala sai a ce to jama'a ku koma ga Allah laihinku ne ha ni ta taba ganin irin wannan abun ba dan haka ashe ayoyin ƙur'ani in an zo karanta su gaba da baya ake dubawa baiwa ka zo bayanin azumi ka ɗauki na azumi kaɗai baka ɗauko na buɗe baki ba dole in ka nemo aya azumi ka nemo wace ka nemo kuma wadda ta magana buɗe baki kana so a zauna lafiya idan aka yi maganar lahira kuma a dawo a yi maganar ina a yi maganar duniya da haka sai ana balansin amma matukar shi ma mai wa'azin da mai sauraro ya zama in ya saurari ɓangare ɗaya zai mance da bangare ɗaya zai yi baya ba zane don wajibi ne hatta wanda ke wa'azi da mai sauraron wa'azi duk ayar da aka kawo to ya diba kuma wannan ayar me ta mine ne bayanta kar ka manta da lokacin da muka yi wa'azi muka ce ba makararre sai bararre ba makararre sai matacce muka dawo muka yi bayani ɗaya bayan ɗaya kan wajibi a tashi tsaye a haddace ƙur'ani a karanta alƙur'ani muka ce aƙalla kullum mutum ya karanta aya ɗaya sai wani ya ta zaton cewa to ya za a yi harkar neman abinci fa sai ya mance cewa muka yi aya ɗaya talintal a kowace rana muka ce idan ka rika karanta ta to aya ɗaya in ka haddace a shekara za ka haddace sama da izu biyar kuma ka yi shekarun yanzu ɗaiɗai so nawa ba yi ba da haka kenan yadda za ka nemi duniya haka za ka nemi lahira haka to su ma ayoyi na alkur'ani duk wadda ta zo ta yi magana to ka kalli wace ce gabanta wace ce bayanta a nan ne za ka fi da rizol? domin shi ma Allah haka yake tsari shi in yi magana azaba sai ya zo ya magana mi sai ya zo ya magana lahira in yi magana aljanna sai ya zo ya magana wuta shi yasa aka ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira ashe abun guda biyu ne aka ce inna arsalnaka shahidan sai aka ce mi wa mubashiran wa naziran me mubashiran albishir cewa in kai aiki kaza ga irin rahamar da zaka samu idan kuma kai mummunan aiki iri kaza ga irin azabar da za su same ka to tun da aka faɗi gudan abun guda biyu wajibi ka dage yin aikin alkhairi da gudun aikin sharri kenan ka haɗa abu guda nawa ka haɗa abu guda biyu wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanati wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad khalat min qablihim al-masulat وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب aka ce wa inna rabbaka lazu magfiratin linnasi ala zulmihim fa kaga an yi magana gafara ne na Allah sai aka ce kuma wa zu iqadin alim wa kaga an faɗi azaba an faɗi mi an faɗi rahama don haka Allah yana faɗin abun ne kashi biyu don in ka zo aikin ma ka san cewa eh ana gudun laihi ne kuma a zo a aikata alkhairi ya ƙara gaya maka Mayu, ƙalu laka illa Mayu, ƙalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik da kyau illa rabbaka lazu maghfiratin wa zu iqabin alim kaji da aka ce ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik sai aka ce inna rabbaka lazu maghfiratin wa zu iqabin alim yace nabbi ibadiya nabbi ibadiya anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim kaji da aka ce nabbi ibadiya anni ana al-ghafurur rahim dan kake zaton gafare kawai Allah ya iya sai aka ce kuma wa anna azabi huwal azabu lalim. da haka kenan karatunmu ina ya kalla na walau anna ahlal qura amanu wa wattaqau kan wata za mu yi magana yau Wata ƙau ɗinnan mu kalle ta da aka ce walau anna ahlal qura da mutanen garuruwa amanu za su yi imani wata ƙau su tsare dokoki kafarna anhum sayyi'atihim da mun kankare masu miyagun ayyukansu wala adkhalnahum jannatin na'im da mun shigar da su gidajen aljanna walau anna alal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardi yace wannan walakin kazzabu fa akaznahum bima kanu yaksubun to anan wattaqaw ya kamata mu kalle ta da fadin ta yadda take kakkai tsammani duk sanda aka ce ji tsoron Allah kai zaton yin azumi da sallah da zakka wannan duk suna cikin tsoron Allah amma wajibi hana zalunci yana cikin tsoron Allah shi wancan sunan shi ibada yin alwala, sallah azumi zakka kyautata ma iyayi sunan shi ibada kuma shi ma tsoron Allah ne amma ka sani ƙin zalunta kowa shine gaba a tsoron Allah kafin ka zo kan ibada akwai dalilai da yawa masu nuna haka bawan Allah nan da Allah mai girma da ɗaukaka ya ce shi aikinsa wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati duniya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul qisam me aikinsa wa idza qila lahu taqillaha akhadhahu al-izzatu bil فحسبه جهنم sai ka haro daga wa'i za ta walla sa'afil ardi wa'i za ta walle sa'afil ardi li yufsida fiha wa yuhlika al-harsa wan nasl da kyau wallahu la yuhibbu al-fasad wa idza qila lahu ittaqillaha akazatu al-izzatu bil ismi fahadbuhu jahannam da kyau wa labisa al-mihad to mu kalli wannan aye da aka ce wa ta walla lokacin da ya juya shi wannan mugun bawa sa'afil ardi li yufsida fiha yawo yake a bayan ƙasa don yin barna a bayan ƙasai me al'adar barnar da yake wa harsa wan nasla shi mugu ne kawai duk inda ya tadda ƴaƴan dabbobi sai ya kashe su duk inda ya tadda shuka sai ya sare kamar irin yanzu yanda mabarnata suka yawa wani bannan ma baka san dalilin ta ba sai a yi ta to da aka zo yi mai wa'azi da aka ce wa iza qila la huttaqillah sanda aka ce mashi ka ji tsoron Allah ana nufin ya ji tsoron Allah ya taya sallah ko ya ji tsoron Allah ya je ya azumi a'a ya ji tsoron Allah ya bar wannan zaluncin ku ba gane karatun ba da haka yanzu babban abun da ke gaban mu shine jagorori su ji tsoron Allah su yi tsari kuma su bi tsarin don shi ma bin tsarin yana daga cikin tsoron Allah don Allah ce likullin ja'alna minkum shir'atan likullin ja'alna minkum shir'atan wa hada Allah ce kowace al'umma an sanya masu shari'a kuma an sanya masu tsari to yana daga cikin abin da ba a aiki da shi tsakani ga Allah a Najeriya da tsarin da shari'ai ba wanda ke aiki ban hana akwai shi a rubuce ba amma aikin da bai yi ko gaban alkali ka je ai shine karshen shari'a ko to za a yi ma shari'a da irin shigar da kayo kawai za a daka matsa a ce kai wani irin sakarai ne kai baka san kotu kake ba jawo nan wurin daga ina kake ha an gama shari'a ba wani abu za a karanta ba ba aya ba constitution kai ce za kai baka san nan ina kake ba ne a kotu kake ba zare maka ido shi shikenan kawai ba a karanta komi ba ashe wajibi ne jin tsoron Allah da muke magana shine a bi tsari kar a cuci kowa ka a zalunci kowa matukar za a yi haka shi ma talaka zai ji cewa shi ma mutum ne da haka ko bai da dangi bai da kowa maɗaukaka to ya san za a kare masa haƙƙinsa da Allah ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhajan minhajan shine ke jagoranci kowace irin ƙasa a duniya ya zama akwai tsari sannan ya zamto akwai shari'a kenan sai ka keta wannan tsarin sannan sai shari'a ta biyo baya sai a hukunta ka to amma sai ya zama za a iya yin laifin mutum biyu su laifi kuma laifin iri ɗaya amma wancan saboda ya fi ka matsayi ya fi ka shiga za a ki hukunta shi kai kuma za a hukunta ka saboda baka da kowa da haka kai da kanka baka gamsu cewa ana ma adalci ba da haka rayuwa ta ƙare kowa zakin kowa yake yi mai shi yana jin haushin mara shi shi ma mara shi yana jin haushin mai shi saboda irin tazara da ka gani tsakanin ku cewa shi ya zama shafaffe da mai kai kuma da baka ta shi ka zama banza da haka sa'a shi kake nema shi ya sa duk ranar da ya kuskure ya bi wata hanyar daji da bai kusa da al'umma in ka kame shi shikenan amma adalci yana sa ya zama ba tsoron mutum ake ba a ka'ida ba a so kai ɗin a ji tsoronka abun da ake so tausayi da ƙauna wannan shine abu biyu mai muhimmanci amma shi tsoro sai kana wurin yake aiki amma ita ƙauna ko kana wurin ko baka wurin za a zage ka ma baka nan wani ya tuɓe riga a rigima da shi saboda ƙauna amma shi tsoro gabanka za a yi respect ɗinka a mutunta ka in ka tafi kuma a zage ka da haka to da yaya ake yi a ƙaunaci mutum shi kuma da adalci ake ƙaunar mutum shi da zalunci sai dai a ji tsoronka kuma ana tsoron sharrin ka ne da haka in son samu ya za ka yi a ƙaunace ka shine cika al'umma da adalci tsoron Allah da muke so mai magana a kan shi ta ɗin nan da aka ce wani yumlilil lazi alaihi alhaqu وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا nan zancen rubutun bashi ne aka ce mai rubutun bashi wanda zai ɗauki bashi a kira shaidu sannan a zo a zanna a yi rubutu sai aka ce waliyum lazi alaihi haqqu wanda ya ci bashi nan wanda haƙƙi na kan shi yayi bayani shine ya shifta shine yayi bayani gaskiya kar ya ɓoye komi sai aka ce wal yattaqillaha rabbahu wa la minhu shay'an ya ji tsoron Allah kai ya boye komi to nan jin tsoron Allah da aka ce yayi me tsoron Allah a daidai nan wurin bayani na gaskiya da haka ashe a duk lokacin da ake cewa ji tsoron Allah ka da wannan abun kakka ɗauke shi zallan ibada ne nan da aka ce wal yattaqillaha rabbahu ana nufin kawai ka faɗi gaskiyar yadda labarin yake karka yadda ka ƙara wani abu ko ka rage wani abu shine ma'anar takawa a wurin ashe can da aka ce walau anna ahlal qura amanu wattaqau wattaqau din nan tana da faɗi. dan kada kullum da ƙasa ta shiga matsala an zo ana cewa gaskiya jama'a sai mun koma ga Allah kai ta alwala kawai kana nafiloli amma kuma ga matsaloli gaban ka baka magance su ba ba ta yi ma amfanin komi ka sani ina fata an gane karatun فإن من بعضكم بعضا فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه da aka ce fa'ina mina ba'abukum ba'adan falyuwaddi allazi itumina amanatahu wal yattaqillaha rabba idan har akwai an amincewa juna shine wannan mutumin da za a ba asalin abun kalma ce ta jingina wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda sai aka ce fa in amina ba'dukum ba'dan falyuwaddi allazi itmina amanatahu wal rabbahu wanda aka amince mawa ba bada wannan amana ya ji tsoron Allah nan mine ne tsoron Allah kenan amanar da aka baka ka mai da wannan amanai ina fata an gane wanda ke zanne da iyalinsa tsakanin shi da matar shi wa iz taqulu lillazi an'ama Allahu alayhi wa iz taqulu lillazi an'ama Allahu alayhi wa an an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukufi bi nafsika ma Allahu mubdihi wa taqshan nasa wallahu ahqqu an taqshe wa iz taqulu lillazi an'ama Allahu alayhi ka tuna lokacin da ka ce kai annabi muhammad ka gayawa wannan bawa da allah ya yi masa ni'ima shine zaidu wa an amta alaihi kai ma kuma ka shi ni'ima domin ya zauna karkashin ka ka ce masa amsik ka zauje ka riƙe matakka wattaqillaha ka ji tsoron allah A nan mine ne jin tsoron allah riƙe wannan mate da daraja shine kawai ake nufi tsoron allah anan ina fata ana gane karatu cha aka ya riƙe matarsa da daraja kenan riƙe mata da daraja shi ma yana daga cikin nau'i mi yana cikin nau'i na tsoron Allah da haka kalmar taƙawa ɗin nan wajibi mu waiwayar da ita mu faɗaɗa ta mu kalle ta kan tsari tsari tsari na ƙasanmu shi yasa nike zargin tsarin da ake jagoranta ƙasai cewa za a taru ne a zaɓi mutum sai ya zamto ka kalli ɗimbin al'ummar mutanen Najeriya, mu haɗi tsakani ga Allah kan mai son rai, idan ka tara mutum ɗari, wallahi azimi saba'in jahilai ne, kuma jahilan boko jahilan addini, ko kaƙi ko kaso haka ne, kuma ka tunano tun daga gidanku zuwa maƙwabtanka, zuwa unguwarku. ba ɓoye-ɓoye ka faɗaɗa tunani tun daga gidanku zuwa ina zuwa makwabta zuwa danginka kaf ka hararo su wallahi cikin ɗari saba'in jahilai ne daga mazan hammatan to tambayar da zan yi ni guda ɗaya shi ne tun da tsarin da aka yi na ƙasai mun ɗauko shi a wata ƙasa wanda a wayewa ta zamani su kuma can masu ilimin sun fi yawa sai muka ɗauko wannan tsarin can duk inda ka ga mutum ɗari to a ƙa'ida a wayewar zamani mutum saba'in suna da ita wanda ba su da ita ba su wuce talatin ba to sai muka ɗauko wannan tsarin muka kawo shi a ƙasa irin tamu to duk da aka kawo wannan tsarin kar kamance za a zo ne a jefa ƙuri'a a ƙa'idar ƙuri'a da ta furofesa da ta liman da ta ɗan daudu duk ɗaya ne babu bambanci saboda haka tun da ƙuri'an nan iri ɗaya ce da ta karuwa da ta ɗan daudu da ta kowane irin da ƙiƙin jahili da ta profesa sai mutum ɗari suka zo suka yi zaɓe don haka tun da jahilan suka fi yawa suwaye za su ci mutum saba'in ne su kuma talatin ɗin nan duk iliminsu haka za su yi haƙuri jahilan nan su yi ta jan su sai sun kai su cikin bala'i tun da haka tsarin ƙasa yake da haka na yi imani a ƙasa irin tamu wallahi ba ta daidai da wannan tsarin ba da haka muna da profesosi a jami'a suna jinmu muna da daktoci a jami'a suna jinmu Lallai su yi shawara a canza mana tsari na ƙasa wanda zai taimaki al'umma amma a wannan tsarin jahilai su zaɓo jahili wallahi tallahi za a kai mu inda kowa zai gaza motsi sai dai ka hangi dan uwanka baka iya tashi baka je wurin shi wallahi sai ka hango dan uwanka ka washe da kuka baka da karhin da zaka miƙe baka canza shi bi ta da kulli dukan kabarin kishiya da haka a ƙa'ida shine wajibi a samo tsari tun da yanzu kamar yadda muka ce saba'in cikin ɗari jahilai ne sai ya zamto an zo an tsaye da mutum waɗannan an zo an zaɓa zuwa za a kirga in an zo duba ƙuri'a ba a ma diba sunan mai ita kawai adadin ƙuri'a ake dubawa balle a gane wannan ta jahili ce koko ta tsaka-tsaki ne koko ta dundub ce akwai wanda in ya zo ma sai an gaya mai ina za a sa billal azimi sai an kama hannun shi an nuna mashi akwai gaba na ya dangwala ma wannan ya dangwala ma wannan ya ce to cikin suwa wa zan ki <laughs> kaga ita kuma wannan ta zama kwandam ya ta su duka bai shi bai ma hito daga gidan shi ba a ka'ida bai yi zaben ba sai asara da ya jaza ta wannan ƙuri'a tunda da kuɗi aka yi ta don haka saƙo ne na musamman ga profesoshinmu da ke jami'a tsakani ga Allah halin da Najeriya take ciki ya kamata su tsaya su duba domin yau ka tabbatar cewa duk abin da ka san ana tsoro a ƙasar nan wallahi ba abin da ya kai ɗan adam ɗan adam ake tsoro ba dabba ba yau duk abin da ka san abin tsoro ne irin su zaki su kura su waye bai ma kowa illa ƙasar nan ba ta shi ake ba mutum ɗin nan ɗan uwanka yau shi ya zama bala'i wanda da ko kana cikin fina da ka hango mutum dan uwanka hankalinka ya kwanta zaka ce alhamdulillah ga mutane can to yau kuma in kaga mutum fa in kaga mutum abun tsoro ne sosai kuwa ai ba ta da AK47 kura ba gara ka hange ta ba ta da AK47 kuma akwai bukatar bincike mai tsanani a yi shi kuma ta hanyar ilimi amma yau sai a ɗauko ciwo a ce yanzu da shi za a magance wancan ciwo ko a yi kuskure a ce to bari a yi wani kuskuren a gyara wancan kuskuren da shi tsanani ne sai a ce a ɗauko wani tsananin a magance wancan tsananin da shi kaga wannan hanya ce aka biyo ta jahilci wadda tsohuwa hanyar da ba a san wata ba sai ita da haka kalmar taƙawa tana da faɗi nan ayar da alarama ya ja mana yanzu da aka ce wa ista ƙudu lillazi an amallahu alaihi amsik alaika zaujaka riƙe macen yana daga cikin tsoron Allah a wani wuri kuma ƙin yin auren shi ma tsoron Allah ne na a riƙe mata ne ko to wani wuri kuma ka ƙi yin auren shi ma tsoron Allah ne don Allah gaya maka yi in baka da hali وليستعفف الذين وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله kaji malam gwamro ko malam tazuru aka ce wanda bai da wadatar da zai yi aure sai aka ce ya kame shi wannan kamewa ya ƙi yin auren a wurin kuma shine tsoron Allah shi inda aka sha bamban da su malam hadisi kenan shi kuma hadisi ya ce ja a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala inni faqirun qala tazawwaj thumma ja'a ba'da zalik fa qala inni faqir qala tazawwaj hakaza ila an tazawwaja rabi'a wai wani mutum ne ya zo wajen manzon Allah ya ce mashi talauci ya ishi mm. talauci talauci ya man kanta ya ce je ka yi aure sai je ya aure talauci ya karu da talauci ya ƙara ƙaruwa ya ƙara zuwa wajen manzo Allah ya ce talaucin nan ya ƙaru ya ce ta zan waje ka ƙara ƙara wani auren kaga wanda za a aure ita ma mahaukaciya ce sannan talaucin ya ƙaru ba matan shi biyu ba da talauci ya ƙara ƙaruwa wai sai ya ƙara zuwa sai ya ce mashi ta tazawwaj ka ƙara wani sai ya ƙara wai haka aka yi haye mata hudu to tambayar farko da aka ce ya karo to da mi zai je ya kara tun yin na farkon da mi zai to qur'ani shi kuma da yake ba tsarin hauka bane cewa aka yi ɗaya ma in baka da aure kakai in baka da wadata karkai kuma a ɗaya ma sai ya zama kai ba mawadaci ba ne sai da qur'ani ya baka tsarin irin wadda za ka aura dalilin rishin wadatarka ومن لم يستطع منكم ومن da يستطع منكم قولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات القرآن يا باك tsari hatta yin auren da haka kakkai tsammani wai kokari ne ga mutum na tura baro yayi mata hudu mahaukaci ne hauka shirme ne ƙur'ani gaya maka yi in baka da hali ma ka ɗaya ma ka saurara to nan sai ya zama kana da halin ma da za ka yi auren to amma halin naka tsaka-tsaki ne sai Allah ce wa mallam ya yastati minkum daulan wanda bai da wadata an yanki hal sanatar mu'minati da zai iya auren mace ta kecere ni fa mimma malakat aymanukum to ya nemi tsaka tsami yayo ka nemi irin abin gabar gurbin fagen nan wadda duk an zaɓe sauran ita ku je ku yi shawara ku ruha maduna asiri in yaso in ka zo da abokai ba dole kun shiga ciki ba ko? Hmm. kaga ko ba komai ka yi sunnan niqabi sai ka sai mata wani niqabi ta yaba to ka ganin qur'ani yake baka tsari na hankali cewa in baka da hali ka yi abu daidai iyawarka yanzu da aka ce in baka da hali ka auro daidai da kai alal misali kai ka san daidai da kai ba gaya maka za'a yi ba kai ba ka sani bayuwa ka zo kana shushe na sai ka ga ɗiyan minista an ɗauko ta a mota za ta je atm ta cire kuɗi kai kuma kana rike da shushe na ka karam karam kai mata magana tana yi kai ma ka san daidai kai bai yiwa yau sai in bisa tsautsai ita ta nace ta ce tana son ka wannan lafiya lau sai ma ka samu taimako kuma idan za a bi sunna hadisi duk haukan duniya sai an yi ka duba da yazo ya ce ma tazawwajul wadudal waluda fa inni mukasiru bikum yawmal qiyama cewa wai ku yawaita 'ya'ya ku ta haihuwa kwatsa kwatsa saboda manzon Allah ranar kiyama wai zai yi alfahari da yawan jama'a to ni tambayar da zan yi shine waɗannan da nafin din da su manzon Allah zai alfaharin kenan ko wannan mashayan ƙur'ani ya baka tsari ya baka yadda zaka tafiyar da rayuwarka cikin sauƙi yanzu cewa manzon Allah zai yi alfahari da yawan kura na tashi alƙiyama da haka ku yawaita haihuwa a cikin ƙur'ani baka samun aya da ta goyi wannan bayanin da ƙur'ani ya goyi baya shine tarbiyyantarwa shi za a yi ma magana amma ba wanda za a je lahira a yi mai magana adadin ƴaƴanka nawa hisabi za a yi ma ƴaƴanka nawa akwai wannan saboda haka wannan muhadara ce ma mai zaman kanta ta maganan mujishin wannan fa inni mukhasiru bikum manzon Allah zai yi alfahari da kura ranar tashi alkiyama mu ji da waɗanne irin ƴaƴa manzon Allah zai yi alfahari wannan wani karatu ne mai zaman kanshi wanda wajibi sai mun yi kokari mun dawo taitayi mu domin akwai maganar da da ka sake ka faɗe ta za ka mace a, uzu billahi inna lillahi wa inna wannan kwangila ce billahi allazi la ilaha illa huwa kwangila aka ɗauko shi wallahi lokaci mu kuma sai mun faɗi billahi allazi la ilaha illa huwa sai na faɗi akwai lokaci saboda haka akwai masu karatu da yawa ba zan so in tsawaita ba muna fata Allah shi taimake mu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin Allahu akbar Allah ya saka da alkhairi Alhaji Malam Yahaya Masussuka tare da babban majayin bakin nan nasa Allah rahama akaramaka Allah to yayi daidai to malam ka dawo yawa arama ne mu duk inda ya ma ci gaba duk inda ya ma ci gaba kawai mu ta ya ayyuhan nasu taqu rabbakum Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutanen duniya ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku sai ya ce inna zalzalata sa'ati shay'un azim bita da kulli malam shi ma ya rama yayi bita da kulli Allah ce inna ta sa'ati lallai girgiza ta tashin alkiyama shay'un azim wani babban abu ne yaya rauna tarawna hada zahalu kullu murdi'atin amma wata. Allah ya ce yawma tarawna ha tazhalu kullu murdi'atin rana ce da zaka ga kowace mai shayarwa tana shagala amma arba'at ga barin abin da take shayarwa mu lura da wannan ayi cewa macen da take shayar da ɗa za ta cire wannan ɗan ta yada shi ta ruga da gudu to mu kana ganin shi a tashin kiyama Allah ya magane to mu a jihar Katsina yanzu an fara yin shi Zamfara an fara yin shi Sokoto ma ana yin shi Kaduna ma yankin birnin Gwari ana yi kamma a je kiyama Maiduguri ma ana yin shi an yi shi ba yanzu ma ana yi mace za ta rugo gudun hijira yan bindiga sun shigo gari ta riko ‘ya'ya uku tana gudu da su wallahi da azimi za ta ci gaba da yadawa a ta yi ƙoƙari ta tsira da ɗaya wata ɗayan ma yada shi za ta yi ta ruga ta samu ta tsirar da rai kuma a daidai lokacin ba ta san ma inda ubansu yake ba shi ma ba kuma network balle ka kira ka faɗi halin da kake ciki ana tsammanin sai kiyama to gashi tun nan duniya wallahi ana yin shi shine yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at mace za ka ga ana cikin gudun ana cikin gudun fanfalakin haihuwa za ta kama wallahi ta tsugunna a wurin ta yi haihuwa ta bar jaririn ta ruga da gudu ai to lura wannan an gaya ma a kiyama amma don ka san Allah mai iyawa ne tun duniya ji bala'in ya ce yaya wata ba kullu zati hamlin hamlaha a wannan za zaka ga duk wata mai ciki ta haifar da wannan ciki saboda bala'in wannan ranai wataran nasa su kare Allah ce wataran nasa za ka ga mutane su kara gidan uku wataran nasa su kara wa ma bi su kara la taqrabu salata wa antum su kara sai ce wataran nasa su kara za ka ga mutane suna magagi amma wa mahun bisu kara ba magagi suke irin na sun sha wani abu ba mine ne yasa suke magagin walakin azabal aishadi شديدا Allah ce azabar lahi shadid azaba Allah ce suka gani mai tsanani ita ce ta jawo wannan halin da suke ciki yace yaya wa minan nas man yujadilu bi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid Allah ce wa minan nas daga cikin mutane ba kiran suna amma mai suna ya san sunan shi mai yujadilu fillahi akwai mai jayayya cikin lamarin Allah amma bi gairi ilmin da jahilci akwai wanda zai ce ai duk Kur'ani ba kaza in ka ce to ka haddace Kur'ani ya ce a'a ka rubuta ya ce a'a baka haddace Kur'ani ba eh amma duk Kur'ani ba kaza kuma i bita da kulli kamar mutum ne kawai ya ce ai duk zariya duk baki ɗayan zariya ba hanyar jirgin ƙasa ka taɓa zuwa zariya ya ce a'a ah, ga kuma malam yusuf na daba samaru yana wurin don allah in bai ƙaryata shi ba ya kyauta kowa da ke zariya ya san ba ko ba sani ba to da haka mu yanzu muna wurin gwargwado mun san ƙur'ani bakin sanin mu sai ka zo kana ce mana ƙur'ani ba kaza kuma wannan abin da kake hodi mun san inda ayoyin shi suke kaga wajibinmu ne zowa mu karyata ka saboda haka mu wa'azinmu ma bai cika sai mun ce ma ƙawa'idi ƙarya ne akadari ƙarya ne ishimawi ƙarya ne iziya ƙarya ce risala ƙarya ce bukhari da muslim gizo da koki mu wannan shine an ba mu yanci idan ba mu haɗe haka ma mu ba ba mu yanci ba ka ana cewa an ba kowa yanci ya addinin shi ko to shi addinin musulunci sai shi ya gaji in dai zaka yi shi to sai ka kore wani abu ka tabbatar da wani abu tun wajen kalmar shahada fa'alamannahu nahu la ilaha illallah ya isa kaga la ilaha an kore ne babu wani abun bauta da gaskiya sai mi illallahu to in ba mai haka ba da Allah in baka yi wannan kalmar ba ka aishi musulunci ka zama cikakken musulmi in baka yadda da wannan aqida a zuciyarka cewa la ilaha illallah ba to me la ilaha illallah take nufi Ka kore duk su lata su uzza su manata duk wani gunki ya shiga cikin la'ira haɗin dinnan illallahu kuma ka tabbatar da Allah da haka mu ma yanzu sai mun kore duk wani littafi su qawaidi akadari mun tabbatar da Qur'ani sannan musuluncin yayyu in ba mu haka ba mu ba ba mu yancin ba shi yasa Allah ce wa minan nasi may yujadilu fillahi bi gairi ilmin akwai masu jayayya cikin lamarin Allah amma bi gairi ilimin da jahilci suke abun wa yattabi'u kulla shaytanin marir suna bin duk wani shaytani dan tawaye saboda haka da sun samu wani dan tawaye wanda zai ma qur'ani tawaye shi za su goyawa baya yace yaya kutiba alayhi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir kutiba alayhi Allah ya wajabta akan wannan bawa annahu yadda lamarin yake man tawallahu duk wanda ya jibinci lamarin shi ya bi shi ya yadda da shi fa annahu yudilluhu to sai ya halakar da shi wa yahdihi ila azabi sa'ir kuma ya shiryar da shi zuwa ga azaba mai tsanani ita ce azabar sa'ira Allah shi kare mu ya ce yaya ya nasu in kuntum fi raibin min alba'asi Allah ce ya ku mutane in kuna cikin kokonto dangane da tashin alkiyama wa inna khalaqnakum min turabin to mu bi wannan ayar daya bayan daya ita tana cire kokonton da kake yi na tashin alkiyama ne domin ko kowane abu kayan kokonton shi ka san mutuwa ta fi karfin kai kokonton ta kuma duk wani abu in bai ishe ka wa'azi ba wallahi mutuwa ta ishe ka wa'azi domin ita Allah ya yi ma wani take a ƙa'ida abin da kake gudu in kana gudu nisanta shi kake ko kusanta shi kake yi tsere mai kake yi to mutuwa kuma ta gaji haka ita mutuwa lokacin da kake gudu to wajen ta kai shi yasa Allah ce qul innal mautal ladzi tafirruna innal mautal ladzi tafirruna تفرون huma فإنه ملاقيكم Ya isa sai Allah ce kul innal mautal ladzi tafirruna minhu kun ga mutuwan nan da kuke ta, to ba a ce za ta tadda ku ba sai aka ce a ah, fa innahu mulaqikum cin taranta kuke yi sai kun game da ita ita lokacin da ka falla da gudu to taranta ka ci kuma in kai nan ma ka canza kai nan taranta ka ciyo da haka daga rar da aka haihe ka kake cin taranta lunwashin nan da kake wajen ta kai da Allah duk abin da yake gudu ka ciyo ta rashi yaya to ita sai Allah ce kul innal mautal ladzi tafirruna minhu kun ga mutuwan nan da kuke gudu to fa innahu mulaqikum gamewa za ku yi da ita can shi yasa kafin ayi yi ɗan adam sai da aka fara yin mutuwai ba wai dan adam din aka yi sannan daga baya yake jira a yau mutuwa ta kashe shi ba a'a sai da aka fara yin mutuwa ya Allah allazi khalaqal almauta tukum allazi khalaqal almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah allazi khalaqal almauta, Allah shi ya halicci mutuwa wal hayata sannan ya yi rayuwa kenan sai da aka yi mutuwa tana jira a yi rai ta kashe shi bari a yi mutuwa bari in an yi mutuwa ka bace ai wallahi mu ma gashi ta mu muke jira a'a ita ke jiranka liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan ita kuma mutuwa wa'azi ne Allah ya yi ta don a jaraba ku a ga wane ne zai gyara aiki domin mutuwa tana sa ka gyara aiki in kana da hankali sai Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutanen duniyar in kuntum fi raibin min alba'si in kuna cikin kokonto dangane da tashin alkiyama to fa inna khalaqnakum min turabin mu ne muka halitta ku asali daga turbuwa na ƙasa sannan kuma summa min nudfatin sannan ku na yanzu kuma an halice ku daga ruwan sinadari wancan milladun adam ne tun daga annabi adam sai ya ce yaya summa min alaqatin sannan kuma aka halice ku daga gudan jini wannan nudufa ita ce take komawa gudan jini wanda yake rataye a kan mahaifa shi yasa aka kira shi alaka yace yaya summa min mudugatin mukhallaqatin wa gari mukhallaqatin linubayyana lakum summa min mudugatin, sannan kuma wannan gudan jini ya koma tsoka wannan Allah yana gaya ma asalin fa yadda ya halicce ka kai ne haka girma yau aka yi magana ka rika cewa ka san ko ni waye ko kai ne wanda aka halitta daga najasa na wanda in ka taɓa riga sai an wanke kai ne ai shi sai ana magana wani ya burge ni ai kai ka san ni kowa ya ce ka wuce banza <laughs> ci fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin yace muhallaqatin wa ghayra muhallaqatin da wanda za a halitta shi cikakka halitta ya zo rayuwar duniya ya yi ta da kuma wanda za a yi shi ba zai ma zo duniyan ba bari shi za a yi ya ce linu bayyana kuma. Allah ce mun yi wannan da mu bayyana maku asalin ku kusan ko ku suwa ne ne wa nuqirru fil arhami ma na sha'u ila ajalin musamman sannan mu aje ku cikin mahaifa zuwa lokacin da Allah ya ɗiba muku cewa kaza ga watan kaza za ka fita duniya ka je ka yi aiki ka tuna fa an turo ka ne daga cikin uwarka aka ce je ka lahira amma biya duniya yi guzuri asalin tahiyya daga cikin uwarka lahira ka duniya zango ne kawai aka ce tsaya yi guzuri saboda inda zaka je baka san kowa ba amma wurin guzurin nan ne ka miƙe kafa ka ce ka gauri a nan ka samu dama haka ke cuta damfara ƙarya iya shege ba abun da baka yi daga tsaya yi guzuri shine wani qirru fil arhami ma nashau ila ajalin musamman summa nukhrijukum summa nukhrijukum diflan mm. summa litablugu ashuddakum summa nukhrijukum diflan sai mu fiddo ku kuma kuna matsayin jariri kaji qur'ani nukhrijukum maimakon a ce adfalan sai aka ce diflan aka kawo mufrad amma da ma'anar jam'i yace summa nukhrijukum diflan summa a ashuddakum sannan da haka haku kai matsayin girman ku wannan tsarin kadai yan uwa za mu buɗa shi mu kalle shi da idon basira ya isa mu gane girman Allah asali ka kalli yadda Allah ya tsara ka kai ne ruwan sinadari kai ne gudan jini kai ne tsoka suratul mu'minun ta zo ta yi bayanin ma irin sun manaksuha lahaman muka zo muka lulluɓa maka nama sai ka iso duniya to ina son ‘yan adam mu kalli irin yadda muka iso duniya irin jahilci da rishin fahimta da muka zo da shi da duhun kai da rauni wanda muka zo da shi na farko ka zo duniya ƙarewa jahilci mahaifi yadda ta haife ka baka santa ba balle a zo kan mahaifi sannan nonon mahaifiyarka da ka kama ka sha shi shine abincinka baka san shi ba amma a daidai lokacin kudura ta Allah ya gwada ma kudura irin tashi a hakan baka san kowa ba baka san komi ba waye maka bayani ya ce daidai nonon uwakan nan tsotsa akwai wani abu nan ciki ya kai ka gano wannan wannan fitila ce Allah yake gwada mana ba wanda ya gaya maka amma ka fahimci cewa tabbas wannan wurin inda aka tsotsa saboda ai lokacin da baka iya magana ba balle ka ce yayi wani ne ya ce ma tsotsa ko mahaifiyarka ta ce tsotsa shin ji? ka san ta haɗi ka san ma'ana wannan kalmai ta tsotsa to ya kai ka tsotso ya kamata mu kalli abin da kyau da kunnan da idon basira asali sanda kake cikin ciki ya kamata kuma ka kalla Allah ya maka tsari ne na wayarin yadda za ka iya ciyar da kanka a ciki hanyar cibiyar nan da ka ga ungozo ta yanke ta nan Allah ke ciyar da kai abincin da mahaifiyarka ta ci ta wannan cibiyar zai shiga wayarin ya shiga cikin jikinka da haka ne ka zama mutum haka ke motsi har ga gashi bisa kanka amma a daidai lokacin Allah ya ɗauke ma ba za ka iya yin bahaya ba saboda bai shiga ta baki ya je cikin kayan ciki ya je tumburkuma ya je tumbi ba bai bi ta nan ba saboda haka ba dama bahaya an sa ma shi wayarin ta cikin jiki ne daga kan cibiya saboda haka za ka ci ka sha a cikin ciki ta hanyar mahaifiyarka amma tun da bai je ta baki ya je ta kayan ciki ba ba zai zama ba haya ba amma yana ma amfani tun da hagga gashi ya hito ta kanka ana isowa duniya aka yanke cibiya to an yanke wannan hanyar ciyarwa an daina ciyarwa ta cibiya yanzu kuma harkar za ta koma ga baki daga nan magana ba haya za ta shigo kuma ba inda kake da kwanciyar hankali da jin daɗi kamar cikin cikin uwar nan taka za ka ga jajiri in ya fito za gan ganshi subul subul ka kalli kawar shi ka kalli hannun shi ka kalli yadda yake ka ganshi sabon hankalin shi kwance shi yasa yana isowa duniya zai fashe da kuka saboda ya zo gidan matsala ba bugu ba zagi amma da ya zo zaka ji fashe da kuka ya san an samu matsala kawai to ai da ya iso zai ga rishin imani zalla wata tsohuwa dai za ta zo ta yankan mai cibiya a jefa shege cikin ruwan zahi zai gane mutunci dai nan kan babu shi to mu kalli kuma duk kayan da ka zo da su ba su fara aiki ba lokacin an halitta masu amma ba su fara aiki ba wallahu akhrajakum wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum in mun koma na hali Allah shi ya fiddo ku daga cikin cikunnan uwayenku lokacin la na shay'an ba ku san komai ba ga ido ayin ma shi ba a ce baka da ido ba kai ba makaho bane amma idon bai fara gani ba saboda baka iya kallon komi ga hannu an maka amma bai fara aiki ba sabo dalle yana takarda da haka in an ce an shi wannan hannu baka iya mika ka ansa in wani abun zai zo na tsoratarwa ga kawahuwan an yi ma amma ba su fara aiki ba baka iya tashi ka tafi ga harshe an yi ma amma ba ka iya yin magana a lokacin ashe la ta'lamu na shay'an din ne komi an yi ma amma ba wanda ya fara aiki ana nan waje alalakum sama Allah ya zo ya sanya maku ji sai gashi in ana magana zaka iya waiwayawa wal ta ga tunani wanda a lokacin amma zuciya amma bata fara aiki ba saboda inda zaka gane ga hankali amma amma hankalin bai fara aiki ba za ka zo cikin mata kai kwance baka da wando ba ruwanka da kowa haka ne sai dai in wata tsohuwa mai tausa ta ce kai ku sa mashi wando mana hmm? la alamu na sha'anin kenan kai ba mahaukaci ne amma hankalin da aka yi ma bai fara aiki ba ne, shine la alamu na shay'a ana nan waje alalakum sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun aka sanya muku wannan wai ko za ku gode wa Allah shi yasa can aka ce summa nukrijkum diblan summa tablugu ashuddakum yace wa minkum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a Allah ce wa minkum man yutawaffa cikin ku akwai wanda ake kashewa tun kafin tsufa ya kama shi da sa a kashe shi فمنكم من يرد ila arzalil umri لكي لا يعلم من بعد علم shay'a daga cikinku kuma akwai wanda zai tsufa har ya dawo da yana da ilimi ilimin ya dawo ya rauni abubuwan da ya sani duk ya manta su saboda tsufa ya kai tsufa wannan na nuna maka kenan dun nisan jifa sai ta faɗo ƙasa da haka duk irin yadda kai escape akan kowace matsala wannan yana nuna maka kai kuma kasashe ne gajiyayye ne saboda kwalitin naka zai kare karfin naka ya kare ka ya kare ko da asali can ba wani hadari ka samu ba karfin ya zo ya kare a hankali ka koma kuma baka san komai ba shine ma'anar wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a yace wa Wata wa Hamida arda hamidatan za. وأنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج to menene alakan wannan aya da wannan abun da aka karanto yanzu na dan adam kamanceceniya ce ta faru nan dan adam Allah ya halitta shi da ƙarfinsa ya dawo kuma karfin ya ƙare to sai aka nuna maka kamanceceniya ce ya ishe ka aya ga yadda ƙasa take watar al'arda hamidatan fa idza anzalna alai alma ahtazzat warabat wa ambatat min kulli zaujin bahij ƙasa da in ta bushe da an yi ruwa sai kaga ta dawo koriya shar tana koriyan nan kuma ana ɗauke ruwa sai ta dawo ta ni sai ta dawo ta bushe wannan ke nuna maka ɗan adam da aka halicce shi da kwaliti da an daɗe kuma sai kaga ya dawo babu kwaliti ashe ganin ana ruwa ƙasa ta kumbura ta dawo kuma ta bushe ya isa ka gane kai ma mai yin wancan aikin zai kashe ka da haka ina ganin anan za mu dakata domin akwai masu karatu da yawa muna fata Allah shi haɗa mu da ku a sauran wa'azuzzuka da za a yi a nan gaba a qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin